الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم هذا شرع هذا الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن كل من يعتبر بواقع المسلمين في العالم كله ليدرك ويتيقن أنه واقع مرير ومشهد أليم قتل وقذف وافتراءات واتهامات وهذا ابتلاء من الله تعالى ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين ويميز الذين آمنوا ويعلم المنافقين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فالأمة الإسلامية في أول عهودها كانت أمة معظمة فصارت اليوم أمة مهانة وقد كانت أمة عزيزة فصارت اليوم أمة ذليلة لماذا هذا كله فالأمة ليس لها أغنياء ولكن فيها أغنياء وليس لها أمراء ولكن فيها أمراء وليس لها علماء ولكن فيها علماء كل يستقل لنفسه ويعمل لنفسه ويبني لنفسه لا للأمة لكل جماعة فينا إمام ولكن ليس لواحد منا إمام السؤال الذي يطرح نفسه أيها الأفاضل هو من يحمل هموم هذه الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم الناس بالنسبة لواقعنا انقسموا إلى تيارات وصار لهم أفكار وآراء متضاربة منهم من يرى أن الحل هو اعتزال أمور الأمة وينفرد هو وأهله وذووه في زاوية منعزلة لا ينفق إذا استنفق وهو غني ولا يشاور إذا استشير وهو مشار أو مستشار ومنهم من يرى أن يسير في ركاب المفسدين من الرؤساء ويدخل في جيوبهم فإذا أحلوا شيئا فهو حلال عنده وإذا حرموا شيئا فهو حرام عنده فهمه جيبه فهو إمعة فيهم ومنهم من اتخذه الظلمة معول هدم الأمة فهو كلب حراسة أو كلب صيد فلا تسمع منه إلا ما يرجئ الأمة القهقرة أو يوجئها في هاوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون أيها الأفاضل فمن يحمل هموم هذه الأمة المريضة الأسيفة العليلة إن من يحمل هموم الأمة يحتاج إلى سمات وصفات هي كالآتية الصفة الأولى ألا يكون معول هدم في فرح الأمة يقول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الأرض والنسل والله لا يحب الفساد فالذي يستعمله الأعداء معول لهدم الأمة لا يحمل هموم الأمة الثانية العلم بدين الله يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله العامل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والجاهل بدين الله لن يستطيع حمل هموم الأمة فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبغض كل جعفري جواد صخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بالدنيا جاهل بالآخرة أيها الأفاضل الصفة الثالثة من هذه الصفات هو العمل بدين الله فإنه التقوى وغير التقي لا يستطيع حمل هذه الهموم المتكاثرة المتكررة ليل نهارا الرابعة هي العمل لدين الله فالذي يعمل لتعلو كلمة الله هو الذي يحمل هموم الأمة يهتم بقسوة العاري وإيواء المشرد وإطعام الجائع وتعليم الجاهل وكفالة الأيتام والسعي على الأرانب والعمل للإسلام أيها الأفاضل أنواع وفنون فالعالم يعلم والغني ينفق والقوي يبكي ويضحي إن الذي يحمل هم هذه الأمة لا ينبغي أن يشتكي أبدا من الكسل أو الخمول أو كثرة النوم أو أعراض الناس بل يعمل بحيوية ونشاط وانطلاق فإن همه لا يتركه ينام همه يجعله دائما مشغولا بما أهمه فلا يقصر ولا يفرط ولا يترك مجالا ينصر فيه الأمة إلا ولده ورفع فيه للأمة غاية يستخدم في ذلك نفسه ولسانه وماله وقلمه وجهده وورقته ومنصبه وفكره وجاهه وسلطانه وعشيرته وكل ما يملك نصحة لأمته وإخراجها من هذه الأزمات والمعازق التي كانت فيها بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والذكر الحكيم فاذكروا ربكم وادعوه واستغفروه يجب لكم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القوم لا اله الا هو اليه المصير والصلاه والسلام على رسول الله البشير النذير وعلى اله واصحابه وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون الصفة الخامسة لمن يحمل هموم هذه الأمة هي الإخلاص لله تعالى فلا يعمل لأغراض أو أعراض أو نيل محمدة أو منصب أو جاه يكون ممن قال الله تعالى في وصفهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يقول أحد السلف رحمه الله العمل من عدل الناس رياء وترك العمل من عدل الناس شرك أيها الأفاضل إن الصفة السادسة هي الوعي لتاريخ الأمة ما سيرتها ومن أين أتت والفهم الصحيح لمستقبلها ما مسيرتها إلى أين تنطلق فقد قالوا من لم يعرف السيرة لم يعرف المسيرة الصفة السابعة أيها الأفاضل هي الاستعداد التام للتعاون على البر والتقوى والرضا بالعمل الجماعي والجماعة خير يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بالجماعة فإنه من فارق الجماعة قيل شبر فقد خرج من ربقة الإسلام أيها الأفاضل الصفة الثامنة هي الصبر على طول الطريق ومشكلاته ومعوقاته يقول الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم هيئ لهذه الأمة في أمرها رشدا وزد لها في الخيرات مددا ‘yan uwa musulmi duk wanda yake kallon halin da al'umman musulmai take ciki a yau a duniya ga baki daya kuma ya kula zai tabbatar da cewa al'ummar musulmai tana cikin wani yanayi na kakani kayi labaran da kake ji su ne na kisa da sharri ga musulmai da ƙage da sa musu sunaye da kakkama su da kukkulle su da ɗaɗɗaure su a kowace ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama a cikin ƙudurarsa ya jarrabu al'umma ta musulmai da irin wannan hali na kakanika domin ya gane suwaye masu gaskiya kuma suwaye maƙaryata suwaye waɗanda suka yi imani na gaskiya kuma suwaye imanin su na baki ne bai kai zuciya ba wato munafikai Allah madaukakin sarki ce tabbas sai mun gwada ku sai mun jarraba ku har sai mun gane suwaye masu kokari a cikin ku sannan mu gane kuma mu gane suwaye masu haƙuri sannan kuma sai mun jarraba labaranku al'ummar musulmai da ta kasance a farkon rayuwarta al'umma ce da ake girmamawa yau kuma sai ta zama al'umma walakantacciya al'umma ce mai buwaya da sai yau ta zama al'umma makaskanciya duk wannan ne ya jawo shi yau al'umman musulmai ba ta da mawadata sai dai a cikinta akwai mawadata ba ta da shugabanni sai dai a cikinta akwai shugabanni ba ta da malamai sai dai a cikinta akwai malamai kowa yana jin shi kan kanta ne kuma yana aiki kawai dan kan shi ne kuma yana gini dan kan shi ne abinda son zuciyarsa ya tsara masa shi zai bi abinda yake ganin shi ne daidai shi zai sai al'umma ta zama kamar yadda wani mai hikima yake faɗi a cikin damuwarsa ya ce kowace al'umma kowace jama'a a cikinmu tana da shugaba amma a cikinmu ba mai shugaba tambaya da take kawo kanta kuma take buƙatar amsa ta aiki duk wannan damuwar ta al'ummar musulmai waye ya kamata ya ɗauke ta waye kuma zai yi ƙoƙari domin ya ga ya share ma al'ummar musulmai hawaye game da wannan damuwa da take ciki annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce duk wanda bai damu da al'amuran musulmai ba to baya cikinsu abin da ke damun musulmai na bakin ciki kai ba abin da ya dame ka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka kirga kanka a cikin musulman gaskiya mutane a game da halin da al'ummar mu suke ciki al'umma ta musulunci sun kasu gida-gida Tunanin tunaninnukansu sun bambanta wasu suna ganin abin da kawai ya kamata su yi shine su janye su koma gefe su zira wa al'umma ido suna da abin da za su yi amma ba za su yi ba masu dukiya ne su su maƙe hannunsu masu mukami ne su maƙe matsayinsu malamai ne su kum da bakinsu ba za su yi magana akan halin da al'umma take ciki ba suna ganin wannan ita ce mafita su a ƙashin kansu idan masu dukiya ne in an nemi su ba da dukiya ba za su bayar ba sai su ce su sun gaji kowa ma ya ji da kansa idan waɗanda ake neman shawarar su ne sai su ki badawa kuma sun cancanta su bada shawara wannan kashi na farko kenan daga cikin al'ummar mu a game da halin da al'umma take ciki gabaki daya wasu kuma sai suka ga abin da yafi kawai su shige cikin aljifan shugabanni azzalumai duk abin da shugabanni azzalumai suka halasta shine halal abin da kuma suka haramta shine haram tunaninsu shine kawai ya zaya a cika musu aljihunsu wasu a gefe guda su kuma kaso na uku sai suka ga abin da ya kamata su yi sai azzaliman shugabanni suka ɗauke su ma su ne karnukan farautarsu da su za su yi amfani domin a rusa al'umma suna da bambanci da waɗancan su waɗancan shigu suka yi su ko waɗannan su ake amfani da su idan ka ji sun buɗe bakinsu sun yi magana to abin da zai mai da al'umma baya ne ko abin da zai ƙara jefa al'umma cikin halaka shi kawai za ka ji a bakinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce lallai mafi abin da na jin muku tsoro shine a ƙarshen zamani Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ku da jagorori masu ɓatarwa waɗanda ba sa shiryatarwa sai dai su ɓatar jagorori a kowane fage na rayuwa ‘yan uwa masu daraja waye zai iya ɗaukan wannan damuwar ta al'ummar musulmai al'ummar da ta zama mai ciwo al'ummar da ta zama cikin bakin ciki da tashin hankali lallai wanda ya cancanta ya iya wannan gagarumin aikin shine wanda ya cika wasu siffofi siffar ta farko ita ce kada ya yadda ya zama karan farauta wanda za a riƙa amfani da shi domin tarauci al'umma ta musulmi Allah madaukakin sarki ya bamu mu sifar irin waɗannan ya ce daga cikin mutane akwai wanda maganarsa za ta zurge ka a al'amarin duniya ya riƙa rantsi maka da Allah yana kawo Allah kusa-kusa amma shi ya fi kowa musu yana samun shugabanci a ɗaya daga cikin tafsiran da malamai suka yi ba iza tawalla ba in ya juya baya ba tafsirin farko kenan tafsiri na biyu idan ya samu shugabanci to sai ya ta iyakar bakin ƙoƙarinsa a ban ƙasa domin ya ga ya ɓata ƙasa ya halakar da shuka ya sa a yi ta kashe mutane a yi ta kai ma mutane farmaki ba su ci ba ba su sha ba Allah madaukakin sarki yace ce ba son banna mutumin da abokanan gaban musulmai za su yi amfani da shi domin a rusa al'umma a ta kashe al'umma a ta talauta ta ai ta mai da ita matsiyaciyar al'umma wannan ba abin da ya dame shi da damuwar al'umma ba zai iya ɗaukan nauyin al'umma na biyu ko sifa ta biyu ita ce sanin addini babu wanda zai iya tsayawa tsayin daka ya damu da al'amarin da musulmai suke ciki sai wanda ya san addinin musulunci shi yasa imamul hasan al-basri rahimahullah yake sub yake bayani yake cewa mutumin da yake cewa zai yi aiki ga addini ko ga al'umma amma bai san addini ba to ɓarnar da zai yi sai ta fi gyaran da zai yi ba ma zai yi gyara ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana bayani akan sifar irin waɗannan mutanen mutum bai san addini ba bai damu da halin da al'umma take ciki ba manzalin sama ya ce lallai Allah ta'ala yana kin dukkan mutumin da ya zama mai girman kan ɗiya. mutumin da ya zama mai faɗin rai mai ihu a kasuwa mushe da daddare ya ta bacci jaki da rana ya san duniya katal kawai amma bai san lahira ba to in wannan me zai ma al'umma ba abin da zai iya ma al'umma sifa ta uku yan uwa ta wanda ya cancanta ya iya ɗaukan damuwar wannan al'ummar aiki da addini wato abin da ya sani kuma yana aiki da shi wanda aiki da addini shine takwa wanda ya zama ba ta ba zai da takwa ba zai iya daukan damuwar al'umma ba damuwar da ke ta maimaituwa kuma tana karuwa dare da rana sifa ta kuɗi yan uwa ita ce aiki dan addini domin kalmar Allah madaukakin sarki ta tabbata aiki domin yaye ma al'umma damuwarta ta hanyar tufatar da wanda ba yi da tufafi ta hanyar saman ma waɗanda ba su da gidaje gidaje ta hanyar ciyar da waɗanda ba su da abinci ta hanyar karantar da waɗanda ba su da ilimi ta hanyar ɗaukar nauyin marayu ta hanyar kula da waɗanda matan mazajensu suka mutu aka bar su da 'ya'ya al'aramin yan uwa aiki domin tsamar da al'umma a cikin wannan bala'i da damuwa da take ciki ya shafi kowa aiki ne na kowa ba a cire kowa ba duk damar da Allah maɗaukacin sarki ya baka to Allah maɗaukacin sarki zai tambaye ka ranar lahira shin kai amfani da wannan damar domin tsamo al'umma ta musulunci a game da wannan hali mara daɗi da take ciki malami wajibi ne ya karantar ya ba da gudunmuwarsa mai dukiya wajibi ne ya amfani da dukiyarsa domin taimakon al'ummar da aka talauta da ƙarfin tsiya mai ƙarfi ya amfani da ƙarfinsa wajen tsamo wannan al'ummar a cikin yanayi da ta shiga sannan ta haka za a iya tsamo al'umma kowa ya miƙo hannu ya ba da gudunmuwarsa wajen fitar da al'umma daga cikin wannan damuwa da take ciki ɗan uwa duk mutumin da yake tsammanin zai iya ɗaukan nauyin wannan al'ummar to bai kamata ya kuka da kasalanci ba bai kamata a same shi da lalaci ba bai kamata a same shi da yawan bacci ba ba lokacin bacci ba ne yanzu bai kamata ya damu da wai mutane ba su yadda da abin da yake yi ba sun kau da kai ba ruwansu da shi kada ya wannan ana buƙatar mutumin da zai yi ma al'umma aiki domin tsamo ta daga cikin wannan mummunan yanayin da take ciki ya aiki kan dikikan karfi da karsashi sannan kuma ya kira ta ya tafi ba tare da waigowa ba in ya waigo to zai waigo ne ya ga 'yan baya ya ciki damuwar da al'umma take ciki 'yan uwa bai kamata ta ban mu murƙa bacci ba a yanzu ya waje ba mu zama mun shagala wajen kawo ma al'umma mafita a game da irin wannan damuwa da bakin ciki da tashin hankali da take ciki bai kamata mu sakaci ba ko kuma mu sha kulatin bangaro duk wata dama da muka gani ta samu a gare mu domin mu ga mun fitar da al'umma daga cikin wannan yanayi mummuna wajibi ne mu amfani da wannan damar kada mu gaza kada mu kasa a gwiwa a wajen yin wannan aikin ya wajaba mu taimaki wannan al'ummar da kowace dama da Allah madaukakin sarki ya bamu kowace kofa muka ga zamu iya shiga domin aiwatar da gudunmuwa ga wannan al'ummar domin daga tutar al'umma da fitar da ita daga cikin wannan mummunan yanayin wajibi ne mu aikata wajibi ne yan uwa mu amfani da kawunan mu ni amfani da harsunan mu ni amfani da dukiyan mu ni amfani da alƙalin mu mai amfani da takaddunmu mai amfani da matsayi da muke da shi a gwamnati mai amfani da matsayi da muke da shi na sarauta da tunani da dukkan wata dama da Allah maɗaukacin sarki ya bamu domin mu ga mun fitar da al'umma daga cikin wannan al'umma wannan damuwa da bakin ciki da take ciki wannan shine Allah subhanahu wata'ala zai ga mun yi iyakar bakin kokarinmu sai kuma ya cika mana amma ba lokaci bane na surutu ba lokaci bane na maganganun da ba su da amfani ba lokaci bane na zaman danjali da makwalla da hirata hiratan da ba su da amfani wannan duk ya wajaba musulmai su fahimci an wuce wannan lokacin al'umma tana buƙatar aiki tukuru kuma aiki domin Allah sifa ta biyar 'yan uwa ita ce yi dan Allah ba tare da tunanin me za a samu ba na tarkacen duniya ba tare da wasu manufofi na duniya ba ko kuma samun yabo na mutane ko kuma samun wani matsayi Allah madaukakin sarki yana siffanta masu yin aiki dan shi ya ce Allah na son su suna son Allah kuma suna kankantar da kansu ga ‘yan uwansu mummunai suna musu tawaru'u amma suna da izza suna da buwaya suna buɗe hanci Da kafirai waɗanda makiyan Allah ne kuma za su riƙa yin jihadi wato ƙoƙari domin ɗaukaka kalmar Allah kuma ba sa jin tsoron zargin mai zargi wannan sifar su nan a cikin alƙur'ani ‘yan uwa masu daraja ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai yana cewa mutumin da zai yi aiki don mutane su gani su yabe shirye yake yi wanda kuma zai ba aiki don mutane kar su kushe masa shi ma ya yi shirka karama wato ya yi riya ku fita shi ne mutum ya yi don Allah kar ka yi aiki don mutane kar ka ba aiki don wani ‘yan uwa masu daraja sifa ta shida ita ce fahimtar tarihin al'ummar musulmai ya al'umma take tun daga aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam wata irin ɗaukaka ta samu waɗanne irin nau'uka na ci gaba al'umma ta samu al'ummar musulmai sannan waɗanne dalilai ne suka sa al'ummar nan ta ɗaukaka a da sannan kuma fahimtar halin da take ciki a yanzu wajibi ne duk mutumin da yake tsammanin zai iya ɗaukan nauyin damuwar wannan al'ummar ya zama yana tunanin halin da take ciki sannan kuma me ya tunaninsa nan gaba ya al'ummar ya kamata ta zama wani irin tsari ya kamata al'ummar ta zama tana da shi musulmai dole su zama suna da plan su zama suna da tsari na nan da shekaru kaza ya ya kamata rayuwarsu ta canza ba su ta tsayawa a wuri ɗaya ba ƙasƙanci da walakanci da damuwa ‘yan uwa masu daraja sifa ta bakwai ita ce tsayawa tsayin daka kuma da ba da shiri cikakken shiri domin yin taimakekeniya da 'yan uwa musulmai a haɗa kai a kan gaskiya a ƙarfafi juna a kan takawa da kuma nagarta da yin aiki a kan tsari da biyayya ga Allah maɗaukacin sarki wajibi ne al'ummar musulmai ta siffantu da wannan siffar domin ta fita daga cikin wannan yanayin na damuwa da take ciki Allah madaukakin sarki yana umarta mu yana cewa kuma ku yi taimakekeniya akan nagarta da tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan saban Allah da kuma gaba da yaɗa ƙiyayya a tsakaninku da ƙetare iyakar Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wasiyoyi guda biyar da yama al'ummarsa wasiya ta biyar ta ƙarshe yace kuma na hure ku da haɗin kai jama'a ku zama cikin mutane kada ku ware manzon Allah ta sani ce duk wanda ya ware ma al'ummar musulmi ko da da taku ɗaya ne to haƙiƙa ya wawware kansa daga cikin igiyar da ta ɗaura musulmai ga baki ɗaya wato ya koma gefe ta ba ruwan shi da al'ummar musulmai al'umma tana buƙatar wannan haɗin kai da dunkulewa waje ɗaya da kowa ya kawo irin gudunmuwar da Allah madaukakin sarki ya ba ta dama domin a ga yadda za a yi domin al'ummar nan ta fita daga cikin wannan yanayin da take ciki mara daɗi sifa ta ƙarshe yan uwa ita ce haƙuri wajibi ne a yi haƙuri haƙuri ɗaci kenan a larabci idan balarabe ya ce asabar yana nufin ɗaci ɗata ɗata ju da ƙasa ba dalbejiya ba ba maɗaci ba ju da ƙasa to mutum ya kwankwaɗi wannan ma damar yana tunanin zai yi aiki domin tsamar da wannan al'ummar daga cikin wannan mummunan yanayin da take ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi yana cewa ba mai riskan wannan matsayin sai waɗanda suka yi haƙuri sannan ba mai riskan wannan matsayin sai waɗanda suka kasance suna da rabo mai girma a wurin Allah suka tsaya suka jajirce suka yi haƙuri da jarabawa da tsangwama da surutai na mutane da tsegunguma da gulmace-gulmace kuma suka tsaya suka yi aiki domin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka yi hakuri a kan biyayya ga Allah maɗaukakin sarki suka yi haƙuri wajen barin abin da Allah bai yarda da shi ba irin waɗannan mutanen su ne mutanen da ke kaiwa zuwa ga yaci kuma su ne waɗanda suke tsayawa tsayin daka su ga sun tsamar da al'umma a cikin irin yanayin da take ciki mara daɗi Allah ta'ala ya sake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi haƙuri ku yi haƙuri sannan ku ƙara jajircewa akan haƙuri sannan kuma ku yi daku ku tsare madafai na addinin musulunci da al'ummar musulmai kan ku bari a walakanta al'ummar musulmai kuma ku ji tsoron Allah idan kuka yi waɗannan abubuwan da aka lissafta tabbas za ku samu babban rabo za ku ji daɗi a duniya kuma za ku ji daɗi a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da wannan al'ummar ta ya kawo mana sauki a cikin wannan damuwar da muke ciki ya ba mu damuna ta gari ya ba mu arziki mai yawa mai amfani ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da zuriyar mu اللهم إنا نسألك العفو والآتية في في ديننا ودنيانا اللهم استر أوعاتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى الينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أجبنا اللهم إنا نسألك غيثا نافعا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أجبنا اللهم أجبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنقذنا من البلايا والكوارث والمعازق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في كل مكان في مصر والعراق والشيشان وسائر بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لإخوتنا في برنو وكن لهم في يوبي وكن لهم في أدماوة وفي لغو وكن لهم في نتراوة وكن لهم في كشية وقفنشا وفي كل مكان أحاط به علمك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء نبيك الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الاصحاب والال اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله